Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Kamar yadda kuka sani duk sati muka saka muku wannan shararren shiri mai suna bayan fage. To yanzu ga mu a location din fim mai suna sabon zamani. Duk mai son ya ga wannan fim sai ya ziyarci tashar mu ta YouTube mai suna Mun Dawo TV. To yanzu misali kamar a fim an yanki mutum mutum ya yanke mutum ya yi menene to yanzu za ku ga sirrin yadda ake ɗaukar wannan abu da bandeji a ka. haka ku iya ku ci gaba da abubuwan maganganu dan haka ku daga farko za a dauko bandeji kamar yadda kuka san bandeji an dauko shi gashi nan za a nannada masa aka kamar wanda ya ko ciwon kwakwalwa ne ba buguwa ya a a a a a a a ka gashi nan dai za ku gani gashi nan dai rasi yake kun gani shi wannan rigan ma kun gani ya gata akai saboda tsafar fim din ya fita yadda ake bukata yawwa yanzu ga nufin mu kuma producer mu shine zai gabatar da wannan makeup namu eh producer director dukkan to kasa yawa To assalamu alaikum suna na Ahmad S Badawa. Ni ne wanda aka fito a ɗan kidnapping amma ni ne limamin masallacin unguwarmu. Bayan fage. Bayan fage. Bayan fage. assalamu alaikum gani ga darakta ga ahmad safuwan diza suna na abba yola to ni ma shahararren danki da na ne amma ba a cikin wannan shiri ba yawa a cikin wannan shiri yau yanzu ake ni ma da katawa makaranta zai ni ne suna na masta ni ma a cikin wannan shiri na sabon zamani na fito a barawo yau dan hali Allah ya uwa ka ku ka da mu ka ku to kun ga sirrin ga so ba zo da ko za a zuba masa aka shi ya yi caji. za a zuba masa aka. Shi wannan ya sha yayi manta. Shi a location din ma shi sha yake sha. Yawa zo mu je eh. Za a sa zobo. To tsa harbin sa. Fa un ga da farko an babbata masa riga. Kuna gani masu kallon mu da sauraron mu? Ga rigar shi nan da ya ji Ga shi nan 'yan sanda sun kama mace sun masa raga-raga asirin sa ya tun daga kidnapping yanzu to tuba kake ko baka tuba. Guduwa kake wani eh. Eh, a cikin bibin eh wallahi na manta sai marubuci da ya rubuta to za ka gudu za ka gudu ai kowa ya tuba dan wuya alhamdulillah to ai na san wanda ba za ka gudu ba a ba za ka ba za ba za ba za a rike ka a wajen yan sanda ba a ce amma ka daure rai da rai no ba haka za a yi ba wallahi ko ka za ban taba sata ba a to wannan bangwar mun barawan ka ji ne gaskiya magana ka haka to kun ga sirrin yadda ake jini a cikin fim jama'a har shanu sata yi <laughs> <laughs> <laughs> barawon shanu ne eh wancan makake da ya shan zobon mako a wasu ba su kariya cikin dokumen yawa yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ga nan dai kamar jini wannan shine abu sarki shine wanda ya shafa min jini a zaman an kama ni a zaman dan satan barayin yara da manya ma shine barkin da ya sa ga wannan abun wallahi ko kaza ina ga muku ko kaza wallahi tallahi ban taba sata ba dan Allah bai taba satar kaza ba amma ya wallahi ban taba sata ba wani <laughs> fatan nuna muku fata alkhairi yan uwana ga baki da ku shiga tana din mu mai suna an dawo TV mun dawo TV kun dawo yawa sai mun wato za mu kawo muku kenan to mun gode mun gode ku ci gaba da kallon tashar mun da TV ku danna mana subscribe domin ganin wannan shahararren fim mai suna sabon zamani. Yau kwana yi mantuwa na yi mantuwa. Kar ku manta da tashar matafiya Hausa TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alama kare. Yan nishadi. Yawa to ita yawa doran yawa da ta hannun da. Ya naga ana daure mai a nuru. Kun ga yadda ake daura mun mabarawo. <laughs> kun ga yadda ake daura dan kidnappers ai muna waje da ma sai ka zama dan kallo kai din kaga abu ya buga fuka sai ka zama abin Allah Allah Allah Allah Allah ce kake girman Allah ku karanta musu ku yi ku yi <laughs> Kagwaje ta indomi na da kwai. Lokacin da kunna shi shi na so indomi a kusa da yake da ka so wai da ka kasu kasu ce. Hello ga ni nan kagan da na zo baki na kusa zuwa ina kofar nasara. Dan an kowa ya san guda ɗaya. Abu kada ka san fa da kaya fa za mu to dole sai. Wani irin kaya? masa mana. Wai Allah. hankali ni ba ni a posta ga nan ba ni a posta ba za a rike da shisha ta ba kaga yawa ga wuta ta yi mun guda ɗaya da Allah yi mun guda ɗaya ta shige mun ko ba su a posta ba zan sa posta ta ni ta gaske sabara mu tashi na wuta dan Allah a sa wallahi ina yin ka wallahi to ina yin ka sa mana abba hada mana ya kawo mana hada mana kai amma buga babu baba ka burge ni ai ka gama biya na baba ka gama biya na kai dariyar mugunta ka iya rayuwarka haba ka ne ake jira wai da mai da Allah to masu kallon mu masu sauraron mu ga ga su gaga wannan shi ne garba <laughs> ga kuma jana da cikin shirin da <laughs> ba a ga jana daga ga ba jama'a ni ba gaske ba haka na kyau da ma ai sai san ma nan mun ya dauke mutane nan mun ga dangantakun da ba za mu dauke mutanen ma mun ce a ba mu wasa ne fa masu kallon mu kar a ga mu a dinga fita da gudu dan Allah ku dena ku daina ganin mu kuna gudu kuna bai ku killace ƴaƴan ku killace ƴaƴan ku mu na ku ne wallahi zuciyar mu ɗaya mu ba mu ba ku wasa ne kawai da kuma mutum ake tunafa ba wasa ne yanzu ga shi mun fito a likitoci kuma aka aiki to kun ga yanzu ga mu yau ga mun fito a likitoci a cikin fim din amma dadin kuwa shi ne fito a yan ta'adda wato ke da na fasitawa da ayin da ka cika jarabi ya kamata a ce da ayin da aka saka ka taka ka gaya musu kai su jima shi jarumi dama abin da ake nufi da mace shi shi artist art din kamar zane ne amma mai salo da hausawa shi kuma artist din ana so ya kokari ya yi duk abin da darakta ya ce ya yi a kowace karakta ko ta mutunci ko ta rashin mutunci haka ko karakta ta tausayi duk ana buƙatar jarumi ya zanto cewa yana iya canja karantarsa ta koma ga abin da darakta ya ke so haka jama'a ci gaba da kallon Allah ya sa Allah ya ban mu tare da gaskiya mun masoya taya mu da addu'a ke mana addu'a abin da muka yi ba daidai ba a yafe mana yawwa sa'an an ga gyara a aktin a gyara mana don da ku mukan tashi gaskiya ku ne ci gaba gaskiya to Allah ya ba mu sa'a kun san shi daga shi janare da cikin shi da kowa wasa farin doki da kuma ni garba da cikin shirin daɗin kowa wasa farin doki mun gode sosai walida wannan aikin naki kin ga za a sai kare to za a sai kura to ina buri mai jin baya ta yaya zan ji kunyar abin da Allah subhanahu wataala ya halatta shi idan kana so mu zauna lafiya ni da kai dan arzikin nan da maza ke yi ka je ka nema tun safe malam suke ganawa da manyan aljannun afirka wa'annan ku kuke jawo masu cosmetic asara a wannan gidan ke farcin cinye bona jahannama tana da ragama guda dubu saba'in a cikinta. Ni wallahi yunwa ke ji. Da Allah ko cokali ki ringa tsakura ta ki ci. Sai dai Allah ya jarabce ni da bala'i da masifa na talauci. Dukkan na lallaba yaran nan malam ya barci. kawo duk inda ka ji yanzu a cikin matsala ake. Ba fa ne bane ta sake ba mu bashin nan. Zance fa ake na abin da za a samu a sa a baki amma kina zancen hoda. To ai shinkafa ita ta kuke take wahalar da ku. Kwanin masara kwanin masaran me? Malam tanko idan na taimaka maka ni kuma cutuwa za. To uwa ta ce ke zan mutu wata ta'aziya. Al'umma suna buƙatar taimako taimako kuma ba na wasa ba. Shinkafar da hajji ne ake mata a wannan zamanin. Ga kyau inda na gama zan siyar ki ka ga alamun wasa a fuskata ne har na zauna ka girma tukunna zaka siya min kayan kwalliya ina haka gidan malam mai bauna nake tambaya da miliyan biyar din nan zaka samu wacce ta gida ka ba mu talawa. yana shiru me zaka ce min duk abin da zai fito daga bakin ka yanzu ƙarya ne za a kawo ci din kuɗin adaidaita ma in ba ni da shi sai ki ce in taho za ki biya haba malam ka ce ba dan gari ba wallahi ka karo masifa idan kina son ma wanda duk ira ku kujerar ya mutu ki fi gaya mu babu komai akwai Allah Allah shi ya san yadda zai yi da mu la tausaya masa cikin salon su da murya babba su zangino daga tushe yadda gini na ba zai rushe ba yana duka ya sauya na rasa kama ta dinga dafawa wajen nan eh eh la haula tushe ajin lai gwara gwara eh mana iya ban jiki na da ruhi